بسم الله الرحمن الرحيم wannan zai zama majalisunmu na shida a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim muna cikin bayani akan inayatul islami bil waqti yadda musulunci ya kula da lokaci yaqulu al ustaz hasan al banna rahimahullah mai daga cikin malamai da aka yi su a da shugaban yan kungiyar jama'atul ikhwanil muslimin shine wanda ya assasa shine al murshid al awwal nasu ya ce a cikin littafinsa a hadisul juma'a makalat ne haka yake rubuta yana ma mabiyansa jawabi duk juma'a to a ciki bi'unwani alwaqtu huwa alhayatu ya yi wata makala da ya gabatar ma mabiyansa kuma aka sa a jaridarsu da suke fitarwa taken wannan makalar alwaqtu huwa alhayatu lokaci shine rayuwa mu'tariban ala man yaqul yana nemai da martani ga wanda yake cewa alwaqtu min zahab akwai masu cewa time is money turawa ne su da yake kuɗi ya fi komai to shine yake musu raddi da suke cewa alwaqtu min zahab ai dukiya da lokaci daga dukiya yake daga zinariya yake sai yana musu raddi mubayyinan anna alwaqta yana bayyana cewa lallai lokaci aghna min az-zahabi ai ya fi tsada fiye da zinariya in ka rasa zinariya za ka iya samun ta nan gaba amma idan ka rasa lokacinka to har abada ya wuce ba zai dawo ba anna ma fata minhu la ya'ud wa la yu'awwadu da duk ya kubuce mu mutum na lokacinsa to ba zai dawo ba kuma ba za a bashi musayansa ba so daga in mutum ya kokari Allah ya taimake shi ya ci gajiyar lokacinsa ya amfani da lokacinsa cikin alkhairi to shi kenan ya ji daɗi in yi rashin sa'a ya yi amfani da lokacinsa a wajen aikin banza ya ɓata lokacinsa kuma lokacin ba zai dawo ba kuma ba za a shi makofinsa ba lokaci kan ya tafi shi kenan ba zai dawo ba wa min sannan ya fi dutsen mas dutse ne shi ma ba ai dutse ne ko to haka shi ma mas wa min kulli jauharin nafi saminin kai lokaci ya fi kowane dutse mai tsada daraja duk dutsen da ka zama yana da daraja to lokaci ya fi shi daraja ya fi shi tsada ya fi shi kima sau da za ka iya rasa wannan dutsen ka same shi nan gaba amma in ka rasa lokacinka ko sakon ɗaya ne to ya tafi kenan ba ka ba shi har abada kun rabu fa innal waqta huwa al hayatu lallai lokaci shine rayuwa Wahal hayatul insani ashe rayuwar mutum ba ta kasance illa alwaqtul ladhi yumdihi face lokacinsa wanda yake shudar da shi ba min mahadihi tun daga tsimman goyensa ila lahadi har zuwa kabarinsa ai wannan shine alwaqtu din da ka ji ana magana alwaqtu to ana magana alhayatu ne amfasu mun farfashin da kake yi sawanin دقائق ساعات أيام أسابيع أشهر أعوام سوني تنبغى سقا منتي أوى غانا ساتي ما kenan وتا shekara su ne abin da kuma da su ai bi hadi yu'arrahu ko da su ake fadin kwanan wata ai da su ake faɗin lokaci da su ake faɗin ko to su ne lokaci a shi saboda idan ka ga mutum bai damu da lokacinsa ba to rayuwarsa ce ke wasa da ita akwai ban tausayi ka mutum bai da manufa a rayuwa lokacinsa ya ɗauke shi yana ta buga mai guduma ba ma guduma ba bindiga yake ta harba masa ba yi da wani abin da yake da lokacinsa na alkhairi akwai ban tausayi a ciki ومن ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة دقلو كتن دا أكا حيفيش هل لو كتن دا زي موت شيني ومن شيني لو كتن كم أرجع أن كي أن إياك شي وندد سنم ما لحسن البنا رحمة الله عليه يتاوى بالذين يتسلون بقتل أوقاتهم وولا نتكي للاسة زوتي ستحن قشة لوكتي في متن يتوى يأينا قشة لوكتي هنا لهم تعواني shi yasa a ɗaya daga cikin marubuta larabawa abbas mahmud al-akkad allah gafarta mai kurakuransa da ya yi a duniya a cikin maganganunsa da ya yi masu daidai a cikin littafinsa ana littafinsa da ya rubuta na tarihinsa ana to a cikin wannan littafin nasa yake faɗi yake cewa shi bai san me ake cewa waqtul faraq ba ai muna da lokacin da nake ce ake ce mutane suke ce mishi waqtul faraq ko lokacin da mutum yake zama bai da komai bai bai bai da komai bai da abin da zai yi yace shi bai san waqtul faraq ba shi abin da ya dauka waqtul faraq shine idan yayi aiki ya gaji ya bacci shine waqtul faraq din sa amma shi bayan wannan shi bai san waqtan faragh ba sai ce hatta shi lokacin baccin shi la yattakhiduhu faraghan ma domin ai sadda sagratan wa sadda faraghan bi nawmihi kaga inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati kenan magana Abu Darda radiyallahu anhu ni ina fatan in samu lada a bacci na kamar yadda nake fatan in samu lada idan nayi qiyamul laili domin baccin da zan yi zan yi shi ne li ataqawwa ala alqiyam domin in samu karfin tashi kuma in qiyamul layli kaga ce so daga ashe lokacin ɗan adam babu abin da ya kai shi tsada bai kamata ya saka ci da shi ba to ana da mutanen da su ne ta sallauna bi qasli awqatihim sai su zo su zauna suna kashe lokacin su wai hutawa suke suna ɗan ragewa ne lokacin ya musu yawa وما يدري المسكين يتي كع والنواو بسني با أنه حين يقتل وقته لوكا تنديك يكشى لوكا تنسى إنما يقتل نفسه أي كان سيكي كشيوا ساكري كان سيكي كشيوا بسني با يدعي أنه يقتل وقته لكنه يقتل نفسه ومن الوقت نن أتي كومي أنا أتي كومي دون وندك جياتي نسرى ياتي نسرى في أوقاته duk wanda ka ga ya faɗi to ya faɗin ne fi auqatihi a lokutansa shi sa abin takaici ne in kana ganin halin da musulmai suke ciki a yau wallahi babu mutanen da suke wasa da lokacin su kamar musulmai wannan ittifaqan bincike ya tabbatar mu makan mu mu musulman da waɗanda ba musulman ba duk mun yi bincike mun gano kuma mun yi ittifaki akan cewa ba mutumin da ya fito zarta lokacin sa kamar musulmi لهذا لا ينبغي saboda haka ne ya wajaba an bai kamata ba kai an yudi al'insanu waqtahu aw hayatahu mutum ya tozarta lokacinsa ko rayuwarsa ya zaya a ce kana da hankali ka tozarta lokacinka ka tozarta rayuwarka sudan ka bar shi kawai ka razuba ba komai wala yagtanibuhu wala yagtanibuhu fi ma yanfa'uhu ba zai ci gajiya wannan lokacin nasa ba cikin abin da zai amfane shi min ilmin na ilimi aw amalin salihin ko aiki na garfi duniya wal akhirati a duniya da lahira akwai damuwa a ciki kaga musulmi ya zo ya zauna haka inni ubghidu ar-rajula an arahu sabahlan لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة إن جي ابن مسعود رضي الله عنه يتي والله إنا كم متن إن يا زونا سبح لنا ya zauna kawai karazibi la huwa fi amalin duniya wala fi amalin akhira shi ba za ka same shi yana aikin lahira ba ba za ka gan shi yana ibada ba ba za ka gan shi yana karanta qur'ani ba yana wani aiki yana karanta hadisi sunnan manzo Allah sallama yana karanta sira yana karanta abin da zai tsarkake mishi zuciya sannan ba za ka gan shi yana sana'a ba yanzu wannan ciwon shine yake ta yake fama da matasa ya shiga matasa ko matasa suka ɗaukan ma kansu daga shekara goma sha uku har zuwa shekaru talatin yau bala'in da ake fama da shi kenan musamman irin waɗannan ƙasashen namu ƙarshe shi kenan sai marzul ka'aba ko al a ciwon damuwa ya zai samu mutum mutum ya zama ba yi da amfani ba aikin duniya wannan kwakwalwar da kake ganin ta ba ta zama haka nan ko bacci kake tana aiki shi sa kake mafarki ranar da ka ta daina aiki to wannan ranar mutuwa kake nan an samu almuhu almahihu da jiz'ul mukhi su mutu a kwakwalwarka waɗannan matakan kwakwalwa guda uku in suka mutu dukkan su uku to a ranar ka mutu shikenan ya tawaqqafu amalu a zihn kwakwalwa aikin ta zai tsaya addima aikin ta zai tsaya mutuwa ta zo kenan amma ma da kana da rai to kwakwalwarka tana nan tana aiki to shi kenan sai mutum ya zo ya zauna ba zai yi abin da zai amfane shi ba dole tunane-tunane marasa kyau su rika shigo masa bincike ya tabbatar da hatta mutanen da suke zuwa suna kashe kansu din nan to ai duk daga irin wannan ne zama haka nan mutum ya zauna farigan ba yi da abin ya zauna ya ta karanta wasikar jaki ko ya je bakin titi ya zauna yana kirga motocin da suke wucewa yana haddace sunayensu ko yana kallon irin rigunan da mutane suke sawa yana kallon yajin sannan kuma ya kalli irin ɗinkin da suka yi shi kuma ba yi da kuɗin zare ya za a yi ƙwaƙwalwar mutum ba za ta lalace ba ya za a yi ƙwaƙwalwar shi ba za ta mutu ba ya za a yi ba zai zama wani irin mutum ba shi ba dabba ba shi ba ɗan adam ba tun ya dawo ba yi da amfani a cin al'umma alhali ba haka Allah ya halicce shi ba yau in ka tafi psychiatry ko kai fira da masana ɗabi'un ɗan adam abin da za su faɗa maka kenan matsalar da mafi yawancin mata kuma ka zo ka zaunar da su kana musu nasiha kai a matsayin ka na mai addini ko sun kawo maka matsala kana tambayar su su basu san abin da ke damun su ba wanda ya ce bai san abin da ke damun shi ba to ya ne za ka mai kai addala alghaiba mutum zai leƙa ya leƙa zuciyar shi ne ya je ya ga me yake cin zuciyar shi sai ne zai masa alhali dan adam muhayyar ne ba mujbari bane an baka tahayyiri Allah ya halicci ayyukanka amma an baka zaɓi kana da kwakwalwa kana da hankali an aiko maka da manzanni an sauko maka da littafi ya za a yi dan adam ya zo ya zauna ya lalata zuciyar shi ya zauna ba yi da aikin yi ba yi da abin yi har tunane-tunane su ta mushi yawa a zuciyar shi ya zo ya sama kanshi ciwon kwakwalwa ya dawo ba zai iya komai ba wannan musiba ce babba asalinta shine rashin sanin darajar lokaci da Allah ya halicce ke sa baka lokacin nan me yace ka yi da shi kana bari minti ɗayan ka minti biyu minti uku ya tafi a banza to ba aikin ilimi min amin ilmin ba ilimi aw amalin salihin fi dunya wal akhirati ko aiki na gari wanda zai taimake shi a duniyarsa da lahirarsa wala siyama musamman ma anna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki sa'ilun mai tambayar kullum ri'in kowane mutum ne yawmal qiyamati ranar gobe kiyama an umrihi fima afnahu za a tambaye shi game da rayuwarsa ya karar da ita mun karanta wannan hadisi ne a baya wa an shababihi fi ma ablahu sannan za a tambaye shi kuruciyarsa wai sai da ka zo wannan matakin almarhalatu alqawiyatu bainal marhalatayn adh-dha'ifatayn ka tsaya kana wasa da rayuwarka lokaci ne tsada almarhalatul ghaliya wannan shine suke ce mishi fa marhalatul khasbi fa lokacin girbi kenan amma mutum shi kenan sai zo ya wasa da shi ya kyala rayuwar shi ta tafi a banza daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in ba abin da kai intaji na duniya idan aka zo ana lissafin mutanen da suka kawo ma duniyan nan ci gaba suka gina rayuwa mai kyau kai ba za a sa ka a ciki ba ba ka da amfani ko kwara ɗaya shekara sha biyar zuwa shekara arba'in ba a san abin da kai ba shekara nawa kenan shekara ashirin da biyar ba a san mutum ne ya yi ba duk mutanen da suka ci gaba ka je ka karanta tarihinsu suka kama duniya ci gaba a tsakankanin waɗannan shekarun suka tsaya suka yi abin arziki sha biyar arba'in sha biyar arba'in so daga in ya kai arba'in ɗin nan to ci gaba zai ta yi shi yasa suke cewa zai yi wuya Allahu a'lamu ka ga mutum bai lalace ba a wannan yanayin shi ya kai shekara arba'in ya lalace me yasa maza so mai shigar da shi cikin asaba'atul ladina yuzilluhumullahu fi zilli arshi yawma la zilla illa zilluhu wa shabun nash'a fi ibadatillah matashin da ya taso ya rayu a cikin bautar Allah bai san komai ba sai bautar Allah duk abubuwan shedanci baya ciki ka karanta tarihin magabata ka ji a wannan matakan na shekarun su ne suka tsaya suka yi abin arziki al-imam malik shekarun shi ne ya fara zama a minbari yana karanta a kujera a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma sahabban annabi sallama ka koma annabawan Allah annabi ibrahim ba shi bane fatan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim annabi yusuf alaihi salam ba a wannan matakin ba ne ya samu matsayin da ya samu a wannan matakin na wannan shekara amma su sai ai wasa da wannan matakin mutum ya ta saka shi ba abin da ya dame shi kuma yana ta tambele fa alaihi an yadan an yadanna bi umrihi nafis ya wajaba an yadanna mutum ya ruwa bi umrihi nafis da rayuwar shi mai tsada kakka mai da rayuwarka ta zama mai arha rayuwarka tana da tsada an yudi a illa fi ma an yudi a illa fi ma yanfa'u kai ya bari rayuwarsa ta kare fata cikin abin da ke da amfani ka yi ƙoƙari ka tsaya a cikin waɗannan matakan na shekaru na ƙarfi mutum ya ci gajiyarsu kafin lokacin da rauni zai zo masa wallahi yanzu mutane suna kaiwa shekara arba'in ake musu gilas wasu ma ba su kaiwa akwai wasu yan uwa da yawa yanzu ba su kai arba'in ba an musu gilas an musu kwame man gilas in za su yi karatu sai sun duba sai sun ɗauko tabarau takarda wannan za a zo yan darasi ne a rubuta an ba su sai su da rana sai sun ɗauko tabarau sun duba haka rayuwar mu fa ta koma a ci magi su a ci raiko a ci waye a ci gishiri a ci waye duk gasu nan su ake ta ci suna raunana mutane tun baka yi sauri ka ci gajiyar damar da Allah ya baka ba sai ta zo ta kure ta kure kai baka yi komai ba ba a san abin da kai ba bi hada yazharu badihiyan da wannan ne zai bayyana tun a fari أن العناية بالوقت لن يقول هذا لوكتي خصيصة من خصائص الإسلام lallai wata sifa ce keɓantacciya daga cikin siffofin musulunci wa muqawwimatun min muqawwimati hadha ad-din hanifi kuma wani abu ne mai karfafa daga cikin ababen da suke karfafa wannan addinin al-hanifi wanda ya kasance karkatacce daga ƙarya fa sha'airul islami abinda zai gaggata maka haka kaga alamomin musulunci da Allah ta'ala ya sanya su na ibada muwashshahatun bil inayati bi hadha al-amr al-hammi lalle an musu ado an musu ado da da kula da wannan al'amarin mai mahimmanci wato lokaci wa muzayyanatun sannan an yi musu da ya ado bi anawinil waqti da adiresoshi ne na lokaci kowace ibada in ka ɗauka za ga adireshin ta lokaci ne fassalatu masalan ɗauki sallah a matsayin misali muqayyadatun an dabaibaye ta wa mafhudatu kuma an farlanta ta bi auqatiha da lokutanta kama qala kama qarrara jalla sha'nuhu kaman yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawqutan inna salata kanat kitaban mawqutan lallai sallah ta kasance kitaban ai shay'an maktuban wani abu da aka wajabta shi موقوتا كما أكسا مسا لوكتي قوى على المؤمنين كما في إيمان جي, جي تسريه موقوتا من الوقت صلى باء ينتسيد لوكتي كدوبا كدوبا والصيام أيضا قاسل قا أزمي مفروض بوقته فيما أمطر لن تشيد الوقت سلي الذي هو شهر الله المبارك رمضان wanda shine watan Allah mai albarka Ramadan shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu هدى للناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال الصوم مفروض بوقته ووقته هو إيه هو شهر الله المبارك رمضان صدق هاجي شيدا تبيو والحج أيضا ده حج واجب بأيامه الوقتية المعلومة أن سنياشني دقوان كنسة للنوء التي كان لوك في سنلو الحج أشهر معلومات هن شوال وذو القعدة وذو الحجة معلومة لوك في sannan kuma ganga gagga gag abin nan kai ganga ganga aikin hajji a shige shi ganga ganga kwanaki biyar ne al saminu wal tasi'u wal ashiru sannan wal hadi ashar wal sani ashar su ne kwanakin aikin hajji guda biyar in ka so ka kara da al-yawmu as-salisu ashar amma dai waɗannan ma in ka tsaya yayi ranar takwas da wata yawmu tarbiya ranar ranar tara ga wata يوم عرفة كما يوم مزدلفة أي كابي من يمنى غانا سلة اليوم العاشر يوم الأضحية يوم النهر يوم الحج الأكبر كو أكي أبو بوا ديوا أرانا سنن اليوم الحادي عشر يوم الرمي غانا الجيفة جيفة نفركو سنن اليوم الثاني عشر غانا مي غانا الجيفة تبيو to haka kuma yawmu al-yawmu thalith ashar in ka ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى يومين شي ما أكتش تقوم بك والزكاة أيضا إتما زكاة مفروضة بوقتها إتما أنسى تمت الوقت زكاة الحرف حتى يهول عليها الحول زكاة الماشية حتى يهول عليها آه، زكاة الزكاة الحرفي زكاة الحرفي آه، وآتوا يوم حقه يوم حصاده يوم يوم رانا اليوم ليس وقتا هو وقت وآتوا حقه يوم حصاده يوم آه، يعني يوم sannan زكاة زكاة الماشية حتى يهول عليها الحول shekara ta zakar dabbobi zakatul ayn hatta ya hula alaiha alhaulu shekara ta zagayo duka to shi fa asbaha ne ba fa afsaha ba fa asbaha al-islamu sa'ata ha'itin ashe musulunci ya waye gari ya zama agogon bango ne kun san yin wannan agogai agogo da irin su agogon saudiya akwai wani agogona nan ƙato a saudiya mai fuska hudu eh? akwai sa'atul ha'id akwai almizwala almizwala shine irin agogon gidan gonan nan da ake sa ko irin agogon bariki a ƙasa shi gini ake mishi haka to musulunci a shi agogon bango ne agogon bango ya fi tambiyi ya fi faɗakar da kai bihi hal fa'ali tare da alam shine munabbih alam alam din nan me kara alfa'al ne tasiri a zuciya kun san yin agogayyan nan da da da aka yi na da me buga wannan jam jam in awa goma sha biyu ne in karfe sha biyu ne sai ya buga har sha biyu ko kai wa sai ka tashi sai dai ka sane kai kana bacci jam jam jam haka yake yi kuma yana yana bada jam كم تشيني المنبه الفعال بساعاته دعوى النساء أي ينا دعوى النساء كو ينا دع أقارب ينا دع أقارب دعين جمع أقرب كناما كو أقوي أقرب للساعة وأقرب للدقائق وأقرب للثواني akwai kunamar da ita mai take harbawa tana harba awa ne shi yasa tafiyar ta ba ta tsawo ko sai a daɗe kafin ka ga ta kai awa sannan wada ƙa'iƙihi da mintota mintota su suke bin suke bin awanni wa sawanihi sannan da sakwanni su ne sawani jam'u saniya hmm? to duka so daga musulunci babu tsarin rayuwa da baki ɗaya da aka taɓa yi a duniya da ya kula da lokaci kamar musulunci amma ba waɗanda kuma suka fi tozarta lokaci a yau kamar musulmai Allah ka shiryatar da mu Allah ka dawo da mu kan hanyar daidai ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu gane wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in